sa kaman yuridu an yi tsaluba jinsiyya yana son abin da suke suka a wannan matsala ya za a ce mutum in ya musulunta in ya koma wani addini a kashe shi ko shine duk wannan zagaye-zagaye din to an ba su amsan da aka ba su sai dai ga wata gajeren amsa ko kamar mai neman izinin zaman ƙasa ne duk da mu zame mu ba mu taɓa nema ba tunda mu muna gare mu ba mu je ko'ina ba to idan ka je wani gari zaka nemi izinin zaman ƙasan sai ka yi da dukkan dokokin kasan mu dokokin suka same mu nan ina zaife mu to wanda ya zo daga waje kaga ina son zama kasan sai ya nemi zai dole ma ya fito ya nemi izini ya nemi wane ne a sa masa sharuɗa ya cika ya yi ƙin rantse ya yi menene ai sai ya yarda da dukkan dokokin hatta in yi ce amanan dokar ɗin ana kashe shi sai ka ga to ina hurriya har sai a ce to shi kenan duniya ga baki ɗaya ma kowa je ya zaune gidan na migadin da ke so ya zama shi ka san ku su ma ba wanda suke kira zuwa gare shi kawai hurriyan fa ya tsaya da akan addini target ɗinsu addini sai dai su wa'ancan masu tambayan sun san komai tun da bizo ne manyan fadoji ne na duniya to ai kamar jinsiya ne neman izinin zaman ƙasa ba ka shiga ciki ka nemi izinin zama a ƙasa sai ka yi da dukkan dokokin shine wannan misali a wani abun riƙewa ne kamar duk inda aka maka tambaya za a yi musulunci ya yi zalunci a ce idan misalin mutum ya musulunta sai ya ji ba zai iya ba ya watsar me yasa za a kashe shi shi aiko wannan shi fi cancanta la ikraha fi dai an ce zo kai addini tallata maka ake wanda ya kaza aljanna wanda ya kaza wuta ta yadda ka yadda ga dalili ga dalili ka karanta a nuna maka to in ka shigo ciki ka fita so dole a kashe ka a kafashe ma haka ake yi to amma sai musulunci da aka raina ma yusilu wawu yadda fa'u ina a koma karanta ko da larabci to ina wurin yawwa hada kaman yuridu an yi taluba jinsiyata daulatin min ad-duwali fa inna alayhi an ya'lama dole ya san annahu mas'ulun anil iltizami shammi zai yi cikakkaɗa a bi kawani ne hazihi daula kafin a ba shi izinin zaman ƙasa don ba za a kawo shi ƙafa ba ya zauna don ya keta izinin su yi ba ruwana ba zan yi kaza ba wa an zo matiha qabala an yatimmal aqdamahu ala manhihi jinsiyatiha ومن هذه الأنظمة mu'aqabatuhu daga wannan ainihin tsare-tsaren da za a bashi za a masa uquba bi uqubatiha da irin ladabin ƙasar. irin dokokin abin da suke hukunta masu laifi a kasan za a hukunta shi da irin إذا فعل ما يقتضي إقابها ولو كانت العقوبة القصوى فطلب الجنسية نيما جنسي إذن زمن قصر من قبل الفرد ومن da ba shi ainihin wannan له lahu min الدولة عقد بين طرفيه bai yastabilu alal manafi'i wa tabi'ati ya hada amfani ya hada dokoki wa min tabi'ati iktisabil jinsiyya daga ka'idojin samun izinin zaman kasar nan ta tabiqu an zumatiha mutum zai aiwatar da tsare-tsarenta tsaren wa daf'u dara'ibi zai ba da haraji kasa'iri na zara'ihi والجندية الإجبارية كما زي فتو ياكين ياكين دولة إن يفروا قصد لا فتو شيني دولة زما عيني فوجا كار قصد عند وجودها إن ونن تساسو وقبول قانون العقوبات ذكر دوكوكم عقوبة التي لديها فقال أنا أروان فني وندي شيء كما سلمان شيء أفتح عن كشش أني يعني ذي doka ce ta duniya ma hatta ma ya jiddu min ha, har sai ya yadda abin da gyaran tsarin mulki in aka yi har sabon da aka zo da shi dole ya da shi ainihin fil mustaqbali wa idza khanat dawlatu in yi ci amanan kasan khiyanatan uzma fata'amul fata'amala yaje mu'amala ma a ada'iha tare da makiyanta حكم عليه بالعقوبة القصوى qaswa فكذا ينفت kaga لك fita wannan rikicin ku kowa da kowa ya samu abin faɗi wani ar ne zai ce maka ku don mai musulunci shi in ka shiga cikinsa in ka fita aka shiga sai a dokokinsa ne ai wannan ka'ida ce ta duniya